Naziru Sarkin Waka ya fara kama mawakan da yake zargin suna amfani da sunansa suna damfarar mutane. To idan ba manta ba, a cikin satin da ya gabata ne dai Naziru Sarkin Waka ya fito ya bada wata sanarwa akan shafinsa na Instagram cewa duk wanda ya taimaka mai har aka kama masu damfarar mutane da sunansa, to zai bashi takwicin makudan kuɗaɗe har naira miliyan ɗaya. kuma sarkin wakar ya saka waɗannan maƙudan kuɗaɗe ne sakamakon yadda abin yake damunsa kuma ya rasa yadda zai shawo kan matsalar. To shi dai dama Naziru sarkin waka wani mawaki ne shi wanda ƙananan mawaka da dama suke kwaikwayon muryarsa da kuma irin salon waƙoƙinsa inda yake zargin cewa daga cikin masu kwaikwayar tasa ne aka samu wasu suna karɓar kuɗin mutane su yi musu waka su tura musu kuma duk da sunan cewa sarkin wakar ne da kansa. kuma sarkin wakar ya yi korafin cewa waɗannan 'yan damfara sukan aika wa mutane saƙon cewa suna buƙatar taimakon kuɗi saboda wasu dalilai da sunan cewa kuma sarkin wakar ne da kansa ya aika wannan saƙo na neman taimako. To yanzu dai kafin ku ga yadda sarkin waka ya fara kama waɗannan 'yan damfara masu amfani da sunansa. Bari mu fara dawo muku da waccan sanarwa da sarkin wakar ya fitar akan lamarin domin wanda bai gani bai gani. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci eh, ina so da allah a taya ni mu yanke wani abu da kusan da yake cutar da mutane eh, zan yi bayani akan wasu irin batagarin garin mutanen da suke cutarwa eh, suke cutar da masoyana to ni kuma abin har ga allah ya min ciwo menene saboda sun san mutum fan ɗina ne ko makamancin haka yana son waƙoƙi na ko yana son amma waƙa sai su ji siyo waƙa sai su tura masa ta wasu. waƙa ɗaya ce sai su siyo mutum ɗari akwai wata waƙa tara malanyar ce ma waƙar an yi waƙa tun shekarar da ya zama gwamna da watanni wata haka Allah ya yi linzami ya bi bakin kura kuma wannan ya yi mai neman fitina ya tuba faru mazan jiya gwamna tafi ba karfi ba zaɓin allah ne dai kai shine ya aza sai ka kai e duniyar ga tana hannu na mukutar lamarin yaro a gaida kai zaki hana wargi waƙar ta yaro ce akai amma sun juya wa mutane ita da yawa su tura musu ce ko kuma su ɗauko hoto rano ta marsandi da na taɓa accident sai su sa sai su tura wa mutum su ce wai na yi ajis da mota ta ta lalace a taimaka musu ko su ce mata ta ta haihu ko sai kawai ta whatsapp ba ba za su taba zuwa ba duk yadda za ka yi da su ba za ku haɗu ba haka dai mutane suke ce mu ba su haɗuwa da su to amma mu in Allah yadda za mu haɗu da su kuma ina albishir duk wanda ya taya mu ya nuna mana waɗannan mutanen ya san su wallahi ɗauri ɗaya ta tabbata a gare shi miliyan ɗaya cif za mu ba shi wallahi duk inda mutum ya san wannan mutanen <clears throat> ya nuna mana su mu tsayar da su daga wannan aikin miliyan ɗaya amma wannan tabbas da izinin Allah za mu kamo su ko da wani bai nuna mana su ba kuma lokaci zai nuna musu to ina so in sanarwa da mutane ba na waka in tura wa mutum daban da in waka tsakanin waka da waka ma akan samun wata tara in dai ba wani crisis ke faruwa daidai lokacin wannan crisis din zai zama a'a yana buƙatar waka akai-akai ba ko kuma an shiga harkar siyasa so wajen kai attack da karewa ana samu ta yin waka da sauri-sauri amma yanzu ina ji tun wakar da na wa shugaban ƙasar Nijar ina ji ban karin wata waka ba sai ta idi masta. so kagan ka duba interval din za ga wajen wata nawa ya kai wata hudu ko biyar ya kai wata hudu ya kai wata shida tun disamba zuwa yanzu wakar watan da aka sake ta august ko kaga da nisanta so ina so mutane su sani kuma shaidar in an turo ma waka an ce ni ne inda za a gani ka je page ina za ga na yi posting in ban yi ba ka koma youtube ka ganta a youtube in ba ganta a youtube ba ba ni ba ne me a youtube din kuma a channel dina ba a channel din wani ba a channel ɗina mai sarkin waka za ka ganta in ka ganta in ka ganta ni ne balle ma ba yanda za a yi wa mutum waka bai sani ba ba ne wa mutum waka bai sani ba wai a'a kawai an ji ma waka baka sani ba ba na yi su inda suke biya a yi su sun sani yadda ake yin waka so ba zan taɓa zuwa haka kawai ban san kana ra'ayi na ba masoyina ne kai kana ra'ayin abin ko ba ka ra'ayin mawaka ba na yi yawwa kuma yawancin duk mutanen da zan waka ina tsaya in duba isan mutum da kaiwarsa da amfanin da ya sa zan mawaka menene amfanin da zan mawaka ba wai kawai za ka biya ni bane kawai amfanin menene kuma meye ranar da wakar da nema za ta yi min meye rana a'a masoyi na ne kai sosai akwai wanda kawai fa alaka ce mu da su ba wai kuɗi bane ba. amma ba a roƙo ka zo ka ce maka ka bankar ni ba na irin wannan wallahi wallahi ba na yi duk wanda ya san ni zai ce maka in na yi masa waka na bashi to ni da shi mu gaisa sai a ɗau lokaci shekara ko wani lokaci sai dai irin sallah ta zo yau an ji an da daga idi wani lokacin nakan taɓin masoya in ta kiransa mai barka da sallah ina jin nauyi duk duniya ba abin da na fi jin kunya irin in kira mutum in gaya mushi ina bukatar kuɗi ko ina ba da iya wannan abin ba so duk wanda ya kira ka ya ce maka mota ta ta accident ko ina da matsala kaza sai ka ce ya zo ga ka gashi sai ka bashi in kuma ni nan kira ka ai ya kamata ka ganin ba ta numbobi na suna nan guda biyu ne har yanzu ban taba canza su kuma ban da 081 ban da ita ban da 070 amma yanzu kalli numbobin duk wacce na gaya muku kuna duba za ku ga sun sa ta a sun yi whatsapp eh, sun creating eh, account a whatsapp sun samu account ban su maga ga nan kala-kala to kaga wata 08135779521 eh, kana duba za a ganta a whatsapp sun sa sunana da hotona ga wata nan 080323613 60 wannan ma kana duba za ga sun yi 0704854949 wannan ma kana duba za ga sun yi 0702505020 wannan ma kana duba za ga duk sun yi whatsapp to in ba hauka ne da ni in ba gidan mahaukata za a kai ne ko macucin ne ni ma ya zan nambobin nan barkatai kuma whatsapp kala-kala ina aka taba ka wannan numbobin da nake da su ni nake amfani da su guda biyun nan ina ji ina da ɗaya ta jima ɗayan ma ta jima so numban da na fara rikewa kuma still ita ma tana nan amma ba ta hannuna tana hannun sk haka so duk numban da za ka gani ni ban da numba mai 006 kada ban ita banda numba mai 070 banda numba mai 081 duk ba da su to mutane su kiyaye idan mutum ya turo ma wata magana a wasa ko ga kowa waye don Allah dan annabi ka bashi ka kada kuma ka yadda ka kula shi su ma muna ta bin su kuma in Allah yadda za mu kama su muna da ƙara nanatawa duk wanda ya san inda suke ɗayan na ji muryarsa na ji muryarsa har na san shi yanzu illar da suka fara sun fara kiran mata su ne musu waƙan eh, birthday ko suna ko makamanta haka ta ina ina dalili wakar da wahala ni da wahala nake yin ta so ba zan iya barkatai ku yanzu kiɗan ɗinin da nake waƙa su suke samu za ka ji kiɗan kana ji ka san kiɗan waƙa ka ne wani kuma a wakar masu suka ɗauko suna da data sai su cire inda na faɗi sunan wani sai su ɗora ma sunanka inda na faɗi sarautar wani sai su cire sai su ɗora ma sarautar ka inda na faɗi sunan garin mutumin sai su cire da an zo faɗa sunan za ka ji muryar ta canza ba ni bane kana saurara da aka cire gowon muryoyi na ne amma inda za a faɗi sunan ka ko sarautar ka za ka ji ba ni bane to dan Allah mu kiyaye mu kiyaye dan iya kokari na ne saboda in kare masoya na mutuncin su saboda ai gani aka mutum na son ka shine aka amfani da wannan soyayya za a cuce shi yanzu kuma abin da suka dawo yi mutanen ma da nake da alaka da su na taba mu'amala da mutum sai su yi masa waya ko sun taba jin na yi masa waka ga numba ta yana da ita sai su yi ma whatsapp da wata steni so wani kuma saboda yana girmama ka yana daraja ka ba zai tsaya wani bincike ba me faru kaza ne ina cikin matsala kaza ina buƙatar kuɗi na yi accident ko makamancin haka motar da suke ɗauka motar da na taɓa accident da ita ne ina je wajen shekara biyar ko shida ita ce suke ta wannan abin da ita da allah mutane a kiyaye dan allah a kuma taya mu da gaya wa mutane su kiyaye duk wanda aka turo mawaƙa aka ce an mawaƙa kai tsaye je duba whatsapp eh, ya zuba page ina na instagram da facebook ya ganta in bai ganta bai koma account ina na eh, youtube ya ga ya ganta in bai ganta ba ni bane ni in dai nema waka zan yi postin yauwa kuma akwai sirri tsakanin in posting a, normal page dina da kuma in kai ta uh, youtube akwai bambanci To a halin yanzu dai sarkin waka ya sa an kama wani matashin mawaki mazaunin jihar Katsina mai suna Mustapha wanda ake kira Yirima El Musti a bisa wannan zargi na damfara da cuta da kuma yin zamba cikin aminci wanda a yanzu haka yana tsare a hannun 'yan sanda. Bayanan da DCL Hausa ta tattaro daga wani makusancin El ya ce an kama Mustapha a daren Lahadi wanda a halin yanzu yana can a tsare a hannun 'yan sanda. Makusancin wanda ya nemi a sake sunansa ya ce mawaƙi Naziru na zargin Mustapha da amfani da sunansa wajen damfarar mutane, zargin da mafi yawa daga cikin abokan Mustapha suka musanta. Wasu zarge-zarge da makusancin ilmisti ya ce ana yi har da buga waya da sunan cewa Naziru mai waƙa ne, yana neman taimako ya yi hatsari ko wata bukata ta gaggawa. Sai dai amma makusantan Mustapha sun ce sam wannan zargi ba gaskiya ba ne, don ko Mustapha baya da wannan hali ko alama. har ma suka ce ya kamata Naziru mai waka ya tabbatar da gaskiyar abin da yake faruwa kafin ɗaukar wannan mataki. Bayanai dai sun ce sai Naziru ya bar Kano ya je Katsina, sannan a iya sanin makomar Mustapha da ke tsare a hannun 'yan sanda. Mustapha dai da aka fi sani da Yarima Elmasti, yana salon waka da murya irin na Naziru inda wasu ke ganin kamar akwai kyakkyawar alaka tsakanin su da har ta kai ga yake kwaikwayon sa. Isa Bawa Doro na daga cikin makusanta ga masu harkar fim na Hausa. Da DCL Hausa ta tuntuɓe shi game da batun, ya ce baya da cikakkiyar masaniya game da abin da ke faruwa. Amma dai ya san ana samun ire-iren waɗannan matsaloli musamman ga fitattun mawaƙa, ta yadda wani zai amfani da sunansu ko muryarsu domin ya damfari mutane. Daga ƙarshe kuma bari ku ji kaɗan daga cikin irin waƙar wannan mawaƙi wato Yerima Elmasti, ina za ku ji yadda take kama da irin salon waƙar Naziru Sarkin Waƙa. zakin tsaro sanni taki alfarwar wani umama tafiya muje sanni jirgi kai kama da mamaki lallai alhaji ibrahim musa zaki kake sarki eh. zakin tsaro sanni taki alfarwar wani umama eh. tafiya muje sanni jirgi kai kama da mamaki lallai maka ta dan musa dan kwairan tafa mai girma jirgi madaukar lodi kai ka wuce ka kere ka zama da amina haƙo mugunta kai maka wannan alhaji ibrahima zakin tsaro sanni taki alfarmar wani umama dan musa ban musa dan hawa ba abin hawa miji ga hajja aisha miji ga hajja karimatu miji ga hajja aminatu ta samu je amini igun ba da masu je su gwani na